a Washington DC. To jama'a masu saurare barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama ma a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mutu alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina buhari Auna. aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Amma albarkacin watan Ramadana a yau takwas ga watan Afrilu na shekarar 2022 za mu karkata shirin zuwa wa'azi akan muhimmancin tuba ga ɗan adam. yake zara'u masu saurare muna tafi da karin bayani. A cikin shirin namu na yau mun samu bakuncin malamin da zai yi mana karin haske akan mahimmancin tuba. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro za mu fara ne ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda muka bayyana muku a farkon shirin yau mun samu bakuncin Malam Ahmad Muhammad Gombe da zai yi mana ƙarin bayani akan muhimmancin tuba da istighfari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ومن tabi'ahum bi ihsanin يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan yan uwa masu yan uwa masu sauraron mu a ko'ina kuke a fadin duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahaman shi da ƙaddarawan shi da falalan shi ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci a wannan rana mai albarka ta juma'a a kuma cikin wannan wata mai albarka na ramadan muna gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan wata mai albarka muna cikin rayayyu muna kuma cikin masu ƙoshin lafiya ya kuma ba mu dama da ikon azumtan wannan bisa falalan shi muna ƙara gode wa allah bisa haka waɗansu an yi azumi tare da su shekaran da ta gabata amma wannan azumin ba sa raye wani kuma yana raye amma kuma ba shi da lafiya ba shi da daman azumtan wannan azumi to kai da allah baka tsawon rai da lafiya ka azumci wannan shekaran ka halarci wannan wata mai albarka ya zama wajibi a kanka ka ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala domin wannan ni'ima ce mai girma da ya maka wanda wasu sun boraci samu wannan ni'ima amma ba su samu ba alhamdulillah muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana albarka a cikin rayuwarmu ya ainihin ba mu ikon yin kyakkyawan azumi ya karɓa mana ayyukanmu da addu'o'inmu don rahaman shi innahu ala zalika qadir wannan mako babban abin da za mu tattauna shine abin da ke da alaka da istighfari da tuba da komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sanin kowa ne dukkanmu masu kuskure ne dukkanmu masu aikin sabo ne bisa kuskure ko bisa ganganci ma a wani lokaci amma allah subhanahu wa ta'ala saboda shi mai falala ne mai rahama ne a duk lokacin da muka saba mishi yana maraba da mu in muka tuba muka koma zuwa gare shi shi sama allah da kanshi subhanahu wa ta'ala a cikin suratun nur ya ce wa tubo ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah ya ku mummunai tabbas idan kuka tuba kuka koma zuwa ga Allah za ku samu babban rabo za ku rabauta Allah ya kira bayi cikin alkur'ani mai girma ya ce ya ibadiyar lazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah yace ya ku bayina ya ku bayina waɗanda kuka ainihin asrafu ala anfusihim suka zalunci kawunansu suka yi israfi suka wuce gona da iri suka saba wa Allah la taqnatu min rahmatillah yace kar ku yanke kauna daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala domin allah shine mai ainihin gafarta zunubai gaba daya lalle allah shi mai gafara ne mai jin duk da bayan fa sun yi laifi sun saba mishi amma sai ce ya ibadiyar ladina asrafu ya ku bayina saboda rahama irin ta allah subhanahu wa ta'ala yana ainihin kiran bayin nashi da suka yi laifi suka yi barna da bayina ku tuba zuwa gare ni kar ku yanke kauna daga rahamata allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin alkur'ani mai girma a wurare daban-daban surori daban-daban ayoyi daban-daban hatta annabawa da kansu sun yi ta kiran mutanensu na su tuba su kuma ga allah subhanahu wa ta'ala annabi salihu alaihi salam ya faɗa wa mutanen shi ya ce fassafiruhu sun matubu ilai inna rabbi qaribun mujib yace ya ku mutane na ya ƙaumi ibudullahi malakun min ilahin gairuhu ya ku mutane na ku bawata wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba ku da wani abun bauta bisa ga cancanta bayan shi a ƙarshen wannan aya sai ce fastaghfiruhu ku nemi gafaran shi sun matubu ilahi sannan ku tuba zuwa gare shi inna rabbi qaribun mujib dalle ubangiji na yana dab da ku yana kusa da ku mujibun kuma mai amsawa ne a duk lokacin da aka kira shi haka annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya ce qultu astaghfiru rabbakum innahu kana gaffara qul tustaghfiru rabbakum innahu kana gaffara kaga yana kiran mutanen shi su tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala isi gifari daga ayyukansu na sabo innahu kana gafara lalle Allah ya kasance mai yawan gafara ne idan muka dubi annabi adam alaihi salatu wasalam da matar hawa'u a lokacin da suka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da ya halice su ya ajiye su a gidan aljanna ya ce kasu ci wannan ganyen bishiyan kamar yadda ƙur'ani ya bamu labari amma bisa ajizanci irin na ɗan adam da ruɗi na shaidan suka ci wannan ganye suka saba wa Allah a ƙarshe tuba suka yi ƙala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin suka ce ya ubangijin mu mun zalunci kawunan mu idan baka gafarta mana ba ka ji kanmu ka mana rahama tabbas za mu kasance daga mutane hasararru ranar gobe kiyama hatta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah yake da shi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minina wal mu'minat yace fa'alam ka sani annahu la ilaha illallah yanda al'amarin yake babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala wastaghfir li dhanbik ka nemi gafaran zunubanka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da baya sabon allah allah ya ma gafarta mishi in ya saba mishin amma allah yana kiran shi da ya nemi gafaran shi ya ce fasabbih bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba fasabbih ka yi tasbihi bi hamdi rabbik da gode wa ubangijinka fasabbih bi hamdi rabbika sai ce firhu ka nemi gafaran shi kai istighfari na kana tawwaba lalle ubangiji ya kasance mai karban tuba mai yawan karban tuban bayi ne a lokacin da suka tuba in suka mishi laifi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce ya ce yana istighfari a rana ɗaya sau saba'in a wata ruwaya sau ɗari to idan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗan gatan Allah tataccen tatattu zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu zai isa gifari sau saba'in ko sau ɗari a rana ina gani ko kai masu yawan zunubai ya kai ɗan uwa Allah ya sake jan hankalinmu a cikin wata aya daban cikin suratun nisa'i ya ce wa man su su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurar rahima ya ce wa manya amal su'an duk wanda ya aikata wani aiki na sabo duk wanda ya aikata wani mummunan aiki au ya zalim nafsahu ko ya zalunci kanshi thumma laha sannan ya nemi gafaran ubangiji ya yi istighfari ya tuba ya ji dillaha gafuran rahima zai samu Allah mai gafara mai rahama Allahu akbar wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake hadisi ne hadisul kudusi hadisin da imam muslim ya ruwaito a cikin littafin shi Allah yake faɗa ya ce ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina innakum lalle cewa ku tukhti'una una billeli wan-nahar kuna saba mini dare da rana wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni ne ke gafarta zunubai gaba daya fastaghfiruni saboda haka ku nemi gafarata aghfir lakum ni kuma zan gafarta mu in dai kun nemi gafarata kun tuba tuba na gaskiya da ikhlasi to Allah subhanahu wa ta'ala yace zai gafarta mana a wani hadisi hadisi ingantacce wanda shi ma hadisul kudusi ne wanda imamu tirmidhi ruwaito kuma hadisi ne hasan wani daga cikin sahabbai anas dan malik allah ya kara masa yadda ya ce ya ji manzan allah yana faɗa sallallahu alaihi wasallam yana cewa ƙala allahu allah ya faɗa shi sa na ce hadisi na hadisul kudusi ya ce yabna adam ya kai dan adam innaka kama da autani wa rajautani gafartu laka alama kana minka wala ubali yace ya kai dan adam baka kira ni ba baka kaunace ni ba yace face na gafarta maka bisa abin da ka kasance a kai na zunubi wala ubali ban damu ba yace ya kai dan adam yabna adam lau balagat zunubuk anana sama'i sun fartani gafar laka wala ubali ita kai dan adam inda zunubanka za su kai a ce su cika sararin samaniyan sama gaba ɗaya duk zunubanka ne sannan kuma ka nemi gafarata allah ya ce zan gafarta maka ban damu ba isa ke ce bin adam ya kai dan adam lau a ni bi ƙorabil ardi khataya sun malaƙi ta ni la tushrik bi shay'an la a taituka bi hama maghfira ya ce ya kai dan adam da za ka zo min da ƙasan duniya gaba ɗaya kaf a ce zunubanka ne sannan ka haɗu da ni ba tare da kayi shirka da ni ba ka nemi gafara ta ka tuba ya ce da na gafarta maka zunubanka da na zo maka da wannan tarin ƙasan da suke zunubi ne zan mai da su gafara allahu akbar waɗannan hadisai da ayu da makaranta karanta lalle suna nuna mana falalan istigifari da kuma yadda Allah ɗin yake so mu yawaita istigifari. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin yadda aka kammala wannan wa'azin. Allahu Akbar. Waɗannan hadisai da ayu da mu karanta lalle suna nuna mana falalan istigifari da kuma yadda Allah ɗin yake so mu yawaita istigifari. Istigifari 'yan uwa da yawan tuba abu ne da yake da amfani abu ne da yake sanya albarka cikin rayuwa abu ne da ke sa allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin gafarta mutum ya mishi rahama a nan duniya ya mishi rahama kuma ranar gobe kiyama shi ya sa ma wata aya a cikin alkur'ani mai girma allah ya faɗa cikin suratu hud ya ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fajlin fadala wa in tawallaw fa inni akhafu alaykum azaba yawmin kabir Allah ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku nemi gafaran ubangijinku sannan ku tuba zuwa gare shi idan kuka yi haka kuka tuba kuka yi istigifari Allah zai je da ku daɗi kyakkyawa ila ajalin musamma zuwa wani lokaci sananne wani lokaci abin ambato wata aya daban allah ya sake faɗa ya ce wa ya ƙaumi stakfiru rabbakum suma tubu ilaihi silis sama alaikum midiraran wa ya yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala mujirmin ya yace ya ku mutane na ku nemi gafaran ubangijinku ku tuba zuwa gare shi idan kuka yi haka wannan annabin ke gaya mutanen shi ya ce yursilis sama alaikum rara. allah zai sauko muku da mamakon ruwan sama daga sama sannan zai kara muku karfi akan ƙarfin da kuke da shi ƙarfi na gangan jiki ƙarfi na lafiya ƙarfi na arziki dukkanin wani karfi hissi da ma'anawi Allah zai kara muku in kun yawaita istighfari kun yawaita ainihin tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ce ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun ubangijinka bai kasance ba yana azabtar da su a lokacin da kake cikin su Allah na magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace matukar yana cikin wannan al'umma Allah ba zai azabtar da su ba to da allah ya sani manzan allah ba zai zauna a cikinmu ba har abada allah ba masa iya shekarun da zai a duniya ya isar da saƙo ya koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala mahalicin shi to allah sai kawo mana wata mafita ko da manzan allah baya tare da mu sai allah ce wa makana allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun ubangiji bai kasance ba mai azabtar da su wa hum yastaghfirun ay halati kaunihim yastaghfirun alwawu wawal hal ce ubangiji ba zai azabtar da su ba idan suna istighfari kasantuwar suna istighfari in sun kasance suna istighfari kaga wannan falala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana mafita babban abin da muke da shi a yau wajen tunkuɗa dukkanin fitina da musiba da bala'i da dukkanin tashin hankali da damuwa da muke ciki to mu lizimci istighfari mu tuba mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wani hadisi ya inganta daga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin littafin abu dawud da kuma littafin sunan na ibn maja manzo allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya ce mallazimar istighfara duk wanda ya lizimci istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dikin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib annabi ce duk wanda ya lizimci istighfari Allah zai sanya masa dukkanin wani bakin ciki da damuwa Allah zai mai da shi farin ciki dukkanin wani kunci da yake ciki Allah zai sanya masa mafita duk wani kuncin rayuwa da kake ciki da damuwa da tashin hankali talauci ne menene idan ka lazimci istighfari Allah zai kawo maka mafita duk wani bakin ciki da kake ciki na zuciya da kuncin rayuwa da tashin hankali idan ka lazimci istighfari tuba zuwa ga Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai mai da wannan bakin cikin ya koma farin ciki sannan kuma annabi cewa razaqahu homin haythu la yahtasib Allah zai azurta mutum ta inda baya tsammani waɗannan hadisai 'yan uwa suna ƙara nuna mana falala na istigifari saboda haka mu tuba zuwa ga Allah mu lizimci istigifari dare da rana a kowane lokaci ɗaya daga cikin magabata shekul islam ahmad dan abdulhalim allah mishi rahama yake cewa inila amaru bil mas'alati zan zo na wuce ina karatu ina bincike ina nazari sai na biyo ta kan wata matsala ya ce sai abun ya rikice min na kasa yadda zan warware wannan matsala karatu yake in ya kasa fahimtar karatun wasu matsaloli suka cushe mishi suka sarkafe ya kasa yadda zai warware su ya ce fa'astagfirullah fa'astagfirullah wa astagfirullah fa yaftahu alayya ya ce ina wuce wata matsala fayas ubu alayya halluha na kasa warware wannan matsalan ya zan warware ta na kasa fahimta kawai sai lizanci istigifari ya ce na yasa istigifari na yasa istigifari sakamakon wannan istigifarin da na lizimta allah sai kawo min mafita allah sai ya buɗa min sai kawai na ga ashe ma ai ga yanda al'amarin yake allah subhanahu wa ta'ala ya ce masu imani mutane na kwarai suna yawan istighfari ya ce allazi ne ƙulu na rabbana na amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar yake cewa masu imani waɗannan bayi ɗin su ne waɗanda suke cewa ya ubangiji lalle mun yi imani ka gafarta mana zunubanmu ka kuma kare mu daga azabar wuta allah ce su ne masu haƙuri masu ainihin sadaka sannan masu ainihin ibada sannan masu ciyar da miskinai sannan kuma ya ce da ya lissafa ce sabiri na wasu sadiki na masu haƙuri masu gaskiya masu kunuti masu ibada kenan sai ce wal na masu ciyar da miskinai sai ce wal na bil ashar masu istighfari kuma lokacin sahur imamu qatada ɗaya daga cikin manyan tabi'ai ibn da amata sadusi rahmatullahi alai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane inna ya dullu kuma ala dawa'ikum wa da'ikum ya ce wannan alqur'ani tabbas yana nuna muku yana shirye da ku a bisa ku da magani sai ce fa amma da'ukum fa ya ce cututtukan naku ai shi ne zunubai aikin sabo da kuke yi ya ce wa amma da'ukum fal istighfar ya ce amma maganin da kuma ƙur'ani ke nuna muku shi ne istighfari wato alƙur'ani zai nuna maka zunubai kaza zunubi ne kaza zunubi ne kaza zunubi ne kar ka aikata kaza Allah ya haramta to idan ka je ka aikata bisa kuskure to mecece mafita menene maganin wannan abun ƙur'ani sai ce maka kuma istighfari Allahu akbar saboda haka yan uwa mu yawaita istighfari mu yawaita tuba zuwa ga Allah wannan shine babban abin da zai sa mu zauna lafiya tsakaninmu da ubangiji Shi ne abin da zai sa mu ainihin samu albarka cikin rayuwa mu samu albarka lokacin mutuwa mu samu albarka cikin kabarinmu mu samu albarka da farin ciki ranar gobe kiyama Allah ba mu aljanna yan uwa kar mu yi wasa da gifari dukkanin abin da kake ciki a rayuwa kar yi wasa da gifari duk abin da ya gagara lizimci gifari kai ko rashin lafiya ne an yi magunguna an yi magunguna an rasa mai ke damunka lizinci istighfari insha Allahu Allah ta'ala zai warkar da kai da albarkan wannan istighfarin Allah zai kawo maka mafita daga wannan ciwon imma ya warkar da kai sanadiyar istighfarin kawai a ga ka warke ko kuma ya maka hanyar da za ka samu maganin da zai warkar da kai wanda da an kasa gane wani magani za a sha a warke to saboda ka yan uwa muna saba wa Allah dare da rana muna saba wa Allah kan ganganci muna saba masa bisa kuskure to babban abin da ke wajibi a kanmu shine mu tuba zuwa ga Allah mu tuba zuwa ga Allah muna cikin wani irin zamani ayyukan sabo a ko'ina ayyukan sabo dare da rana ayyukan sabo yammaci da safiya manya ayyukan sabo matasa ayyukan sabo tsofaffi ayyukan sabo maza ayyukan sabo mata ayyukan sabo ko ina sabon allah ya yi yawa ya zama ruwan dare to mecece mafita mafita shine mu zuwa ga allah hatta alhazai wanda idan ka je kai aikin hajji aikin hajji zama karɓaɓɓe duk zunubanka tsakaninka da allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka amma sai ce da alhazai sun ma'afidu min haithu a nasu ya ce an taso daga arfa an zo muzdalifa an zo an kwana amina ana gangarawa ya ce fastafirullaha ku nemi gafaran ubangiji suna cikin wannan ibadan allah ya ce fastafirullaha ku nemi gafaran allah saboda aka yan uwa mu tuba daga ayyukan sabo mu tuba daga zunubai zunuban nan kuma da ayyukan sabo sun kasu har zuwa kashi uku akwai ayyukan sabo tsakaninka da allah subhanahu wa ta'ala su sun kasu kashi biyu akwai wanda kake a boye akwai wanda kake a bainar jama'a to kowanne matsayin shi daban akwai kuma zunubai tsakaninka da bayi shi ma wannan wani abu ne mai zaman kanshi in allah ya kai mu sati mai zuwa shi ne abin da za mu tattauna ayyukan sabo tsakaninka da allah sun kasu kashi biyu akwai wanda kake a ɓoye a wanda kake kuma a bayanar jama'a kila kai baka ma san wannan abun yana daukan hukuncin ka saba wa Allah a bayanar jama'a wanda rashin kunyan ka ya kai inna naha sannan kuma mu yi magana akan ayyukan sabo ko zunubai ka da bayi wanda kowanne abu ne mai zaman kanshi insha Allah za mu tattauna mu ji mai shari'a ta ce mai ce ko mafita Allah ta'ala ya kare mu daga ayyukan sabo ya tsare mana imanin mu ya mana albarka a rayuwa ya mana albarka bayan mutuwa ya sa mu gama da duniya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sadaka dan neman yardar ta'ala yin kyauta don samun kusanci ga Allah masu saurare baki daya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka annan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na zahra aminu fage da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmuwa a cikin wannan shirin sai kuma daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC na ke sallama da ku a sha ruwa lafiya. masu da Abinci mai kyawu wanda ba kazamta. Ka bai wa ɗan malam dan ne marabauta. so